محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله wannan kungiya da shi da malamin da tauhid ya ya Allah ka ji malam na farko ya Allah muna roƙonka Allah ka ka bari da mubarak ya Allah kai mutum jagora da shi da ba shi daya majalisar gudanarwa tun da kasa haka ya Allah da ra'ayi ne shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من يريب فادعوا الله مخلصين له الدين الذين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء على من يشاء من عباده السلام يوم هم بارزون لا يخفى على الله من شيء لمن الملك اليوم لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wuya يا جماعة A ci gaba da karatun wannan littafi na tafsirin Alƙur'ani mai girma tafsirin raddal azhan ila ma'anil qur'an wanda ke gudana karkashin kulawar kungiyar jama'atu da zalatul bid'a wa iqamatus sunnah asa sawa marigaya sheikh isma'ila idan rizmin zakariya rahimahullah a yau muna duga watan ramadan kuma muna cikin suratu gafir muna aya ta goma sha uku kamin ci gaba da karatu muna mika mu ga shugaban majalisar malamai ta ƙasa da mataimakansa da iyalan malam siraju Sabu kafi shugaban majalisar malamai na jihar nasarawa wanda yau allah ya karbi rayuwarsa kusan a zahar bisa ga hanya ta ta zuwa inda aka tura shi wurin tafsiri da shiya da wanda yake shi ne a adam ko? ogonayar sakatare na ƙasa na agaji wanda shi ya zo ɗoko shi duka Allah ya karɓi rayuwarsu muna mika ta'aziyya shi ma ga darakta na ƙasa da kuma jihar yobe da najeriya gaba daya allah shi musu rahama allah sa sun huta aikin da aka ta yi allah bai kadar aka isa ba to sakamakon lada ya rigaya allah shi yahe musu kuma allah ya zama ga a shiga iyalansu mu ma allah sa mu cika da imani babu shakka annabin rahama sallallahu alaihi wasallama ya ce niyyatul mar'i khairu min amali wannan bawan Allah ya yi niyyar zuwa ida saƙo ga abin da ya faru gare muna cikin wannan sura muna aya ta goma sha uku inda Allah ya ce Wallazi yuri kun آياته وينزل وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب wannan sura Musa abin take karantarwa jayayya da ƙarya don a bata gaskiya karatu ya gabata a jiya wanda aka karanta ayu guda uku kuma aka tsaya to wannan ubangiji da anka ce ku bauta ma shi dai amma ba za ku yi ba ba ku kadai ta tauhidin sai an ayi shirki da shi sai ku yarda azabtar da ku da Allah zai yi don Allah shine madafaki kuma shine mai girma to Allah nan da anka ce ku bauta ma huwal ladhi yurikum Allah wanda shi ne wanda ke nuna muku ayati awi ne ayyuhan nasu ya ku mutane dala'il dalilan tauhidi kadaita shi daga cikin dalilan ta ubangiji wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa Allah yana jissuwa gare ku daga sama arziki anan mutum na mamaki Allah ya jidda arziki daga sama ai Allah ya jidda ruwa daga sama shi ne bil madari da ruwa domin su ne dalilin arziki wa ma ya tazakaru ba wanda ke wa asuwa yasta izba bai wa asuwa illa man yunibu sai wanda yake komowa ga Allah gaban shirki yarjo an shirki wanda ke da gaban shirki saboda haka ashe kenan duk gargadin da an kai baka samu wanda ya karbi gargadi sai wanda ya mai da al'amari ne ga Allah ya rabu da wani wanda ba Allah ba Allah ka ba mu ikon yin haka ya ku al'umma ga abinda Allah ke cewa na'am فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون in an raba mutane biyu zimlace to al'ummar duniya kashi dola akwai mai bauta ma Allah tsintsa akwai wanda ke haɗa Allah da wani to don haka sai mahalici ya kira mu mu duka yace fa da uhu wa da ullaha ku bauta ma Allah ubuduhu ku bauta mai mukhlisin kuna masu farfarta addini ma'ana ku yi addini tsintsa mukhlisina lahu ad-din kuna farfarta addini garai min na gaba da shirki ya zan ba ku hada kowa da Allah kuma ku yi haka walau kare halkafiru ko da bangare guda ba su yadda ba su ne wanda aka tarai domin da mumini da tahiri wato jayayya akai shi yana hada Allah da wani mumini na kada ta Allah in ya ce zai yi abin da kafiri ka so ba zai bauta ma Allah shi ɗai ba don haka to ku bauci Allah shi shi kaɗai walau kana alkafiru lasakun min ko da kahirai sun ƙi tsarkake wannan ubangijinku daga garai to ku bauta mai shi dai to kuma shi ubangiji wa رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء على من يشاء من عباده لينذر يوم السلام to shi Allah rafi'u darajat Allah shine mai girman sifofi ai Allahu azimu sifat wannan shine ɗayan tafsiri ga malaman tafsiri au ko kuma rafi'u darajatil mu'minina fi dunya wal akhirah Allah shine wanda ke daga darajojin masu imani duniya da lahira wani yana nan hwade Allah bai daga shi ba wani kuma Allah ya ɗaga shi to duk abin da ga an yi irin haka to Allah ne zul arshi ma'abuci al shi ubangiji shine wanda adda al'arshi arshi khaliquhu mahalicinsa yulkin ruwa Allah na gamda wahayi ma'ana Allah na kaɗo wahayi lil'ambiya ga annabawa duk wanda ka ji ya ce Allah ya aiko zuwa gare yana karanta da ku abinda Allah ya aiko annabin Allah na manzon Allah na don haka yulqi ruh Allah yana gamda wahayi ga annabawa a ɗayan ɓangaren tafsiri awa tabassur ko kuma Allah na sa lura bil a haka ga hukumce hukumce da ahlil istilaki ga mutanen gyara ba da ƙida ilubuwa bayan karewa annabta idan annabta ta ƙari kamar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda shine manzon ƙarshe bayan wucewar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba wani wanda za a ji suwa ma wahayi ya karantar da al'umma abinda Allah ya aiko sai dai yayi fahimta cikin abinda Allah ya aiko ga annabi muhammadu to Allah na ba da irin wannan fahimta ga bayi ne na gari abinda kai ba a baka kuma in kace za ka tsallaka ga wannan ka sai ka ɗora rididda kana jawo abin da kake jawowa sunanka halakakke sunanka kai halakakke to Allah na aiko wannan min amrihi daga umarninsa zancensa wanda ya jisar alaman ya sha bisa ga wanda ya so min ibada daga cikin bayansa fahimta ga addini baka iya zaɓe ka ce ga wanda Allah zai ba ga wanda baka son a ba harka kata ba aiki ne na Allah Allah ya yi haka gare su liyin zira yi hawufa almulka alaihin nasa wato kenan wanda an ka ba wannan wahayin Allah ya ba shi domin shi gargadi ya tsoratar shi wannan da an ka jeho ma wahayi ya tsoratar da Allah sa mutane alaihi akan wahayi ni na lalai tsoratar da su yau matalaki rana haɗuwa bi hasfi ya wa qur'a bi isbatiha ayyam alqiyamah tara alqiyama li talaqi ahli as-sama'i wal ardi domin mutanen sama halitta sama da halitta ƙasa za su haɗu wal abid wal ma'bud a wannan rana mai bauta da abin bauta za su haɗu wa zalimu wal mazlumu fi da azzalumi da wanda an ka zalunta duk za su haɗu ranar da an kace mai talaq to a wannan wuni fa wuni na mai aikin gaske a ran nan za ka ga halittar sama da halittar ƙasa ga auri ɗaya mahalicinka wanda kake bauta ma da kai ga atari wanda ya zalunci wani da wanda an ka zalunta ga an haɗe ka idan wannan rana ta tsaya akwai magana Allah kai muna arziki to wannan wunin domin abin da ke faruwa ciki rai to shi yasa Allah ke aiko wahayi ga annabawa don a yi muna gargadi don kan mu zo ruhe ba mu san abin da mu yawa ba yau duk wanda ya ce lahira ba da shiri ba bai yi da'a wa Allah ba bai yi addini na gaskiya ba da gangan ya tafi haka nan wa'azi ya kai ko'ina Allah ganar da mu na'am yawmahum barizun na'am la yakhfa 'ala Allah minhum shay liman al-mulku al-yawm يومهم الواحد القهار يوم هم بارزونا رانا دا اكي ولا مقالا يوم التلاق رانا دا متانيزا في فتوغا سنان سن في فتو خارج وسيتو من القبول من قبول لك أبرو كنس لا يخفى منهم شيء لا يخفى على الله منهم شيء با ابن دكي بويوا ga Allah na aikin da sun kai komai komi ga hitri bayyane la yasturhum shai, min jabalin aw ku hufatan urata a wannan rana kowa zai hito gashi ga hili ga tartila hili warfajiya babu wani dutse wanda ke kare ka a ganka ba wani tudu mai kare ka a ganka ga ka zindir ba ka da kodiyar da jikinka babu ko takalmi wannan rana ita ce yake cewa yau muhun bari zuna mutane na hituwa cikin kabruka ana ta samma wurin tsayuwa kullu shay'in zahiru ko ne ana buga shi ga hili wa makashuhun kuran yana inda hukun Allah wa yaqulu ta'ala yawm al-qiyamati inda khurujin nas min min qubul al Allah yana faɗa ranar alkiyama lokacin da mutane suka fito da kaburuka Allah zai ce limanil mulkul yawma ya ku waɗanda kuka ɗauki iko da mulki da rinjaya kun ka ba wasu ina tambayar ku yau wa'ad da mulki wa yujibul ibad bayi za su ba da amsa al-mu'min wal kafir da mumini da kafir gaba daya baki guda za ku ce lillahi al-wahid al-qahhar mulki ga Allah yake shi kadai makadaici dai. wala yasdi munkirun fi zalika al-yawm an yujadila mai musu bai da iko shi jayayya a wannan wuni لانطباق الحق الذي عليه saboda gaskiya ta rufi kowa babu bakin da kayan karya abin gada aka yi duniya da gangan da gangan mutum shi karya nan babu wannan magana ruwaya rawa abu wa'il an ibn mas'ud radiyallahu anhu qal yuqsharu an-nasu ala 'ardin bayda مثل الفضة لم يؤس الله عليها ويؤمر المنادي لمن الملك اليوم فيقول العباد مؤمنهم وكافرهم لله الواحد القهار عبد الله بن مسعود ya ruwaito hadisi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce za a tayar da mutane akan ƙasa wadda a farakon misalin azurfa wadda da ɗai ba a sa'a Allah a kanta ba sai a umarci bayi a ce wa'ad mulki yau bayan nan da mumini da kafin sai yau ce lillahi al mulki ga Allah yake makadaici marinjayi wa yaqulu almu'minu hadha aljawabu sururan wa talazzuzan mu'minai suna faɗin wannan jawabi bisa ga horin ciki da jin daɗi wa yaqulu alkafiru da kafirai suna faɗa ga magana gammal saboda bakin ciki irin na alhiyani wan qiyadan da jayuwa ko bu an da kankan da kai dole sun mai da al'amari ga Allah ba shi an muradin su ba sun mai kwallon sai a ce gare su bayan wannan magana na'am tujza kullu nafsin bima kasabat haka la لا al yawm inna allaha sari'ul hisab. sun mai ƙalu lahum sannan a ce gare su to tun da kun riga kun ba da amsa ba wanda adda mulki yau in ba Allah ba to ana shaida muku al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat jama'a wallahi mai ta kanmu kowa shi aiki don Allah kowa ya dubi addini shi wanda zai karbu wallahi in ana a yi a wuce ga komi wallahi ban daga addini in ka yi jabon addini kare ka ta kare wallahi saboda haka madawakin sarki ya ce yau za a saka ma kowace rai bi ma ga abin da ta aikata kuma la zulmal yau ma yau babu zalunci inna lalle hu ubangiji sari'ul hisab mai gaggawa hisabina hisabi na Allah yana hisabi ga jami'ul khalqi dukkanin talikin fi qadar nisfi nahar gurgudo rabin rana min ayami duniya daga kwanukan duniya jama'a mun tare da kowa daga ceto alfijir zuwa sha biyu na rana irin kwanukanmu na duniya ba irin kwanukan lahira ba tun daga farkon duniya har ƙarshe an gama hisabi mai kama hannun dama ya kama tsodar zuwa gidan aljanna mai kama hannun hagu ya kama tsodar zuwa wuta waɗanda za a jinkirta a aje su a ara an aje su su ji zahin wuta su kamshi su ji kamshin aljanna suwa annan matar da ta bauta ma Allah bauta ta haƙiƙa amma ba ta ba miji da'a ba ba ta shiga aljanna me hana ta shiga aljanna rashin wa miji da'a me hana ta shiga wuta da'ar ta wa Allah banda ita akwai eh akwai da wanda bai wa uwaye ne biyayya ba amma ya yi addini ya wa Allah da'a kai da kafa aljanna bai shiga don mi don bai wa uwaye ne biyayya ba wuta bai shiga don mi don yawa Allah da'a ina abagire ne arab sai lokacin da Allah ya hukunci ya hiya ta kai sannan da ku suna samu Allah ka kyashe mu ja al li zalika na'am wa anzirhum yawm al azfati idh qulub lada al anazir na'am ولا شفيع يطاع ثم أمر تعالى نبيه أن يجدد تحديد أصحاب الضلال الذين يجادلون ليدخلوا به الحق sannan Allah maɗaukakin sarki ya umurci annabinsa ya maimaitar da tsoratar da ma'abuta ɓata Allah zina ya jadilu ake jayayya da gaskiya da ɓalla da yi jifi lubi su ɓata gaskiya da ɓallan faƙala malaukin sarki ya ce ya kai annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama wa an zirhum ka yi musu gargaɗiwa yau mal'azifa a rana wanda an mai gwamatsowa alƙiyama ta gwamatso yau mal'ƙiyama ta alƙiyama an ciro himin azifar rahim abin hawa ya kusan su ai ba. ranar da alkiyama ta tsaya izil kulubu lokacin da zukata tartashi tana ga daukaka khawfan don tsoro ladal hanajir kusa ga ta kawo karan karamai tana ga makoshi za ta zo ga makoshi zuciya ta yi kusa ta kawo ga makoshi kazimina suna cike da damuwa da hushi gamman da bakin ciki halun min alqulub umilat an ka aiwatar da ita bil jam'i bil ya'i wan ma'amalata a ashabiha in wannan rana ta kai wa malin zalimin min hamimin wanda am azzalimi bai da masoyi muhimmin masoyi wala shafi'in yuda'u azzalimi bai da mai ceto wanda za a wada a bashi ceton sa wannan magana la mahumul wasi iz la shafi alhum aslan a ba mai ceton balle a ce ba bai ba ba su da mai ceto gaba ɗaya ma lahum min shafi'ina ga wata aya au ko kuma ga wani tafsiri lahu akwai mai cutar amma mawhumuhu bina ala za'anihi mawhumin sa an gina shi akan riyar su shufa'a ai law shafa'u da sun zo suna neman ceton farlan kaddare lam yuqbalu ba a karba azalimi ka faɗi ranar alkiyama in ta tsaya ko ka nemi wani ya ma ya zama ma maga ishi ga ubangiji Allah bai karba shawara ta da kai ka bar zalunci shi ɗaya abin abin hawa kuma يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور sai aka yi taƙadi wa haƙo ta akhiru ya alamu yana sani wane ne ai Allah ha'inatul a'awini marmako a ce ainul ha'ina Allah yana sane da mai wajere ijiya zai musa harkata da sata ta dubi wa ma su fi sudur abinda kuma kirin za ta ɓoye ma'ana zukata ta ɓoye alƙulubu zukata wannan aya an ce wata rana wani wanda ya ɓanna wa addini bayan an bude maka sai zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama an riga an watsa kwasa mai ya kashe sai yanzu inda sai na Usman ya bashi amana sai ya zo da shi na manzon Allah sai na Ali suna nan sai na Umar suna nan suwa na nan sai manzon Allah sai na Usman ya ce ya bashi amana amma manzon Allah sai kyale bai ce kala ba ha gama aka tashi aka wace suka ce manzo Allah hakima mu da mu sare mai waya ce ai ce wanda ban yi ƙala ba ina nufin wani ku sai sare mai waya suka ce sai ba gwada mana ko da ijiya ce a ai bai yiwa ga manzon Allah shi ha'iratul awini eh ma kallon nuni da ijiya hmm Allah saukaka na'am yaqdi bil haqq والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير والله يقضي الحق الله شيئا بحكمتي نغسكيا الله لا حكمتي نغسكيا wallazina yad'una waɗanda suke bauta ma ya abudu suke bauta ma su kafirai min duni kuma bayan Allah wa quri abita'i iltifatan lil muqadibina ay ma'budat ghayrillah ababen da suke bauta ma wanda ba Allah ba ai waɗannan ko sun bauta musu la ya qabula bi shay'in ba su iya hukunci da wani abu wa kaifa yakunu shuraka lillah wanda bai hukunta komi ya zai zama abokin tarayya Allah bai yawa inna allaha huwal samiu Allah shine mai ji li aqwalihim da zantukan su albasiru Allah shine mai gani bi af'alihim da ayyukan su na'am awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم وما كان لهم من الله من واق آه، ثم بعد تهديد بالكلمات خاصهم تعالى بالاعتبار بآثار الأمم وتبايا الله يطور تدسو دا كلمومي سنة كما يكيب أنشيسو دا لورا da kufau ma'ana hanya ta al'ummomi a salifa ta shuɗe allazina na ja da lubil baɗili sun kai jayayya da ƙarya da yi jefe lubil haƙalin su ta gaskiya bayan an yi musu wancan gargadi sannan an ka dawo da su ana gwada musu hanyar waɗan gafa shin kai fa fa'uhuliku ya an ka halaka su ba abin da yake cewa gani ga wani ya yi mi? to kai ka ga wani ya yi bai sha da daɗi ba to inda ba jaki kake ba bai kamata ka bi wannan hanya domin jaki shi aka taba a bashi kashi a bashi kashi a bashi kashi a taida shi kuma da baya a zo kuma shi koma abin da ya jiya faƙala shi su waɗannan awalam mai siyu shi ba su yi tiya ba ma'ana su yi tahiya tilar cikin ƙasa yan zuru su dubo kai ka na aƙibatun lazina kanu shin ƙaƙa ƙarshen waɗannan da sun ka zamo na bilbaɗi na imsajil haƙi tun da su suna jayayya da ƙariya don su ɓata gaskiya to sai su su irin wada wasu sun ka zauna sun ka yi haka min kablin gabaninsu su ne kenan ƙaumar kufar mutanen ka kafirai gabaninsu haka ta faru kaluhum hum waɗannan da sun haka bace su sun zama hosuwa kufarul umma salifa kafin al'ummar ta shuɗe idan suna ji da ƙarfi su to ana shaida musu waɗannan kaluhum hum ashadda min quwwatan wallahi sun yi tsananin ƙarfi wa fi qira'atin milku akwai qira'a mai a ashadda milku kuma wa asaran fil arsihi hisu kufau alama an yi an gama an wuce cikin kasa fil ardi cikin kasa min masani ina kamfunna wal qusur da mayan binayi idan mutum na kallon ƙarhi garai na jiki to an yi wanda ya wuce shi idan mutum na kallon ƙarhi garai na dukiya an yi wanda shi ko yaro ne bai kai ba to amma duk abin ga da ya gabata to akhazahumullahu Allah ya kama su a ahalakahum Allah ya kama su ya halakar da su bi zunubin da laifukan su wa ma ka lahum min Allah min wa duk abin ga da ka waruwa gare su na azabar Allah ba su da wani mai tsaye su da azabar Allah don haka mutanenka ya kamata su san inda da musu na'am ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا نعم فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب هلكا ود الله يا مسلم مسلمي الدليل zalika bi annahu wannan wadon cewa suwa kanat tatihim rusuluhum bil bayyinat ta zan manzanni suna zo musu da ayoyi da hujjoji bil mu'jizati da mu'jizozi az-zahira bayyanannu marmakon su yi imani fa kabaru sun kafirci wa aradu wa sun gitta mata bi takzibi da karita wa sa'i da aiki fi ibdali haka bata ta dalilin haka ma'azahumullahu Allah ya kama su husulun benayensu waƙila'ihin da ganuwarsu alhasina wata kare gari walan can fa'ahun mutum umarni su ba sun zo sun bi gari sun gine in ana shigowa cikin sai ta kowa sun yi benaye sun kama sun haye sama wani bai iya kai gari su amma da Allah ya tahi ruguza su wallahi babu abin da ya tsira ciki Allah shi da kanki wala quwwatin balle karhin su karhin da aka yi sai koma raganci innahu ta'ala shi wa ubangiji madaukin sarki kauyin Allah shi ne mai karhi shadidul iqam mai tsananin horo wallahi ba wani mai azaba irin ta Allah la yuqawimu azabahu shay ba wata azaba wanda ke muqawama da azabar Allah Iza nazal idan tajida kama fa'ala Allah bihim kama yadda Allah ya aikata gare su ya fa'alu liman sa'afi fi ibdal da'awati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka Allah zai aikatawa ga duk wanda ya tahiya akan bata da'awar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-umma jama'a duk wanda kaga ya ta samma da'awa ya ta samma kira da aka yi karkashin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da fada to kai yan abokin fada kala ja hannunka rungume kuma je ka kafa kai kallo ko wani abu mutun kai da kai kaga ya ja da addini to ba da wuri lokacin alaka ta yayi wallahi zai ruguje nan da nan Allah shi ya iya to mu mujiya jiya ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان idan wani abu cikin alkur'ani za a zo muku da misalan da sun ka gabata domin ku zan masu basira sun ba matsala ta'ala da zikiri kisar ta fir'auna sai allah ya misali da ambata kisar fir'auna kai masa'a ya fir'auna ya aiki tuku fi ibdal da'awati Musa a cikin bata da'awar annabi Musa bil jidal bil badil al mufakkik da jayayya da ƙarya wanda an mai kwankwanci abinda an ka zo da shi kamar yadda ka san an tunka yi ana kwantarta to kuma wa kaifa arada yaya fir'auna ya gitta marajulun mu'min namiji mu'mini min ahlihi daga cikin mutanansa bil da damiga wanda zo da hujjoji masu ruguza abinda duk fir'auna zo da shi wal al wadha da kuma dalilai bayyananu fa qala Allah madaukin sarki yace wala qad arsalna Musa haqiqa wallahi mu aiko annabi Musa bi ayatina da ayoyi guda tara wa sultanin mubin kuma ma aiko shi da hujja bayyananna burhanun bayyinun zahir. dalili wanda yake bayyananne kuma zahiri zuwa gawa ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu faqalu sahirun kallab iyakan makirci mai makirci kenan a duniya dalilin haka Allah ya faɗi haka Allah ya aiko annabi Musa ila Fir'auna zuwa ga Fir'auna Fir'auna duniya mutum uku na a samu mutum ta kadari maras kula maras sauraron kowa mai bijire ma magana kowa ko a samu mutum wanda wayo ne ya kai shi duk abin da aka zo sai ya mai dibara ko a samu wanda saboda dukiya da mulki ya daga to babu na hudu waɗanda su kenan don haka sai Allah ya aiko annabi Musa ila Fir'auna zuwa ga Fir'auna duk wani wanda an mai taurin kai duniya tun daga farkon duniya har ƙarshe babu kamar fir'auna babu sai dai mutum ya taurin kai sai a kamanta shi da shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce abu jahali fir'auna hazil umma ya ce abu jahal shi al'umma shi a auna wannan al'umma ah, ai mushabbahu aqami mushabbahu bihi don haka abu jihar kamanta shi na an kai da fir'auna wane shi fir'auna na gaba Inda dai taurin ke na duniya to fir'auna ya ja gaba shi ka. yan baya sai dai ɗiyar jikoki Allah ya tsare ka ka zan cikin jikokin fir'auna wani taurin kai wa hamana Allah ya aiko annabi Musa zuwa ga hamana shi ko hamana wajen diha'i yaudara da gwada yana da ilimi domin shi yaudare ku da ilimi to sai dai a yi awa ya wuce kowa to sai ƙaruna Allah ya aiko annai Musa zuwa ƙaruna to shi ko wajen daga da dukiya babu kamatai duwar kai dukiya ba ka daga da ita kama ƙaruna amma da bakin ƙaruna abin da ya kasa ba wanda ya dukiya ta amma sama shi ku an shi sama yaro wasu na akwai ayat da Allah faɗa cewa mun yi wani sun yi su ƙari sun yi su dukiya ba aka sarta jama'a ko saboda haka ƙaruna duwar aka ambata ce wajen dukiya to da baki ne na abin da ya kasa amma da baki ne abin da ya saba wane shi wallah akwai na gaba gare in wasu na magana kuɗi sai dai kawo baki ne shi ka ku an ce yan mabuɗan kanti ne kan tunanai ɗai raƙumi arba'in ka ɗauka su niƙi-niƙi kuma abin da a ciki gwal karuna an yi abin da aka yi to da Allah ya aiko annabi Musa zuwa ga Fir'auna da hama da Qaruna fa qalu sai suka ce huwa shi annabi Musa manzon Allah suka ce kai sahirun kazzab dan sihiri na ko makareci Fir'auna taurin kai ya kai taurin kai na ji da kai da ilimi ya kai قارون na يا تاكي kai ta halakar da فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين قالوا اقتلوا أبناء الذين الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال ألن أنا أنبتر ونم مقالة لفرعون أنا موسى amma akan zakkuwa a ɓata gaskiya da ƙarya ba a kan an zo da kissa fir'aun da annabi Musa kakkata ba mun ban cika rafi Allah ya ganar da mu ma ja awon bilhaki lokacin da Musa zo musu da wahayi da sirki da wahayi ne inda na da in ji Allah fir'auna dama tsoro ya kan mai amma bai bari a sani ƙalu sai suka ce baki guda da hi da yan majalisa uqtulu abna allazina amanu to abin da za a yi ko sai ku bi duk ɗiyan waɗanda suka imani a karkashi wasu suka yi imani ma auta ne Musa wasu sai ko wanzar da istam ko wanzar da nisa'un su amma ɗa namiji duk wanda an kai ba a kashe don ka a samu abu abin nan sojoji don ina kallon bawa Allah ganin gaba sai mun sai mun kara da shi Hmm. wa ma ka kaidul na mugun yadda bara kafirai ba ta zama ba illa fi dola sai cikin bata halakun halaka an sai ana kashin iyan waɗanda sun kai imani da annayin Musa in ji fir'auna da mutane fir'auna rai ne bai gwada mai wanga abin na sai ba sai ya koma cewa وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه حكا إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر أو أن يظهر في الأرض الفساد wannan magana da fir'auna ya yi ya kamata mai imani shi ma shi dube ta sai ta zama mai makami wa ƙala fir'aun sai fir'auna ya ce kai hama na kai ƙaru na kai jama'a zaruni ku bar ni a kasulun musa in kashe musa abinda sai ka wannan magana na kubce-kubce a bashi ya kashe annai musa ya ga al'umma sai sun fara rauni don ya gwada musu shi bai kariya ba li'annahum kanu yakfunahu an qatali don su ke kange je kashe shi bi qawlihim lahu suna ce mai fir'auna kai laysa allazi takawu ba shi ne wannan da kake jin tsoro ba wannan da an kace mulkin ka zai ta hannu nayi isra'ili to ba shi na ba wa annahu aqallu min zalika wanga ha wane shi bai kai ba wa abahu wanga mai rauni na wa ma huwa illa ba'du sahara kai wanga bai zamo ba sai dai daga cikin yan sihiri fir'auna in kace sai haka shi Musa izan in kace za haka shi shuwa a dakalta za ka shigar da shi mata rikici Allah na saka mutane wa ataqadu sai su kulle ga zuciya annaka ajasta kai ka kasa an mu'arar shi gabanin gitta ba ne musa bil hujjaji da hujjoji kenan sai a dauki ka kasa baka da hujja yanzu ka dawo ta karfi ka kashe shi haza wannan magana wa zahiru abinda an bayyana ne min halin la'in daga halin kaskantacce fir'auna annahu kadista ya kana annahu biyu. fir'auna haka zuciya ta ya tabbatar da annabi musa annabin allah ya sani kuma wa anna ma ja'a ya san abin da annabi musa zo da shi gaskiya na walakin kana yakhafu in hamma bi qatlihi sai dai ya zan shi na gudun in yayi ya kashe shi an yu'ajil bil halak Allah shi kawo mai halaka nan da nan to wannan shi yasa sai ya ce kashi shi zan za sai a ce mai haɓa ya hankali sarki mun gane karatu kamar mutum abin da bai iyawa ya ɗora rura sai a ɗora ba shi hankali kanku ba shi hankali gwani iya yawa komi bai yi wa inna ma qala zaruni ilah ya faɗi zaruni har zuwa ƙarshen magana ta tamwihan domin rikitarwa wa ihaman da ɗaukar hankali Allahu hum malu'una lahu an min su sun ka halaka kashi walau lahum ba don su ba lakata lahu da kashi ma annahu ma mala'ahu tare da ba abin da ya hana fir'auna ya kashe Allah Musa illa ma fi nafsihi min al-fazl al-ha'il sai abin da a cikin rai ne na hirgita mai zuba wa qawluhu zancan zancansa wale da rabbahu ya kira ubangijin nasa mana liyam min ni don shi hana shi garan qalahu sir fir'aun ya hawla wa gana tajalludan don taurin kai wa izharan da bayyanawa li al mubalati da rashin kula walakin hu aqwahu an-nas minhu ya mutane duka tsoron annabi Musa wa ihaman lil agabiya ya hudu wa gama gana don doki dauki hankalin wawaye anna Musa laysa ala shay'in ce Musa ba kowa na ba mun gane karatu ka san mutum yarin jaya kaya komi sai ka ce kai washi to haka na fir'auna abin da ya sa fir'auna yake ga magana ya ce musu ni wa dalili na ji in ni inni akhafu ni ina jin tsoron an yi baddila dinakum ya canza muku addini ne tukun iyaya bautar da kuka yi mini ni wa tattabi'u ku bi shi in mun kyale shi ba mu kashe shi ba wallahi yana canza addini wai abin da addini biya tai shi fir'auna au ko kuma yana jin tsoron an yi hira ya bayyana da alfasa da ɓallafil a cikin ƙasa, min ƙasalin na kashe mutane wa gairi da waninsa muna tare da ku jama'a in kun dubi wani karatu kenan shi fir'auna wa tabdilu dini inda hu fasadu canza addini gosa bannana to in fir'aun ya waga magana balle kai da adda addini rungume gare ka na kwarai li'annan nas itaqadu don mutane ne sun yi sun sun kulla sun mutane fir'auna alla dina sahih addini ingantacce huwa dinuhum allazi kanu alai shine addini suke akan sa falamma jaa musa lokacin da annabi musa ya zo sa'iyan yana mai aikin fi fasadi a cikin bata shi itaqadu annahu sa'in fi fasadi dinil haqq sun ka ɗauki anai Musa ya ta yana aiki a cikin bata addinin gaskiya wai da kullu zalika fasadu duniya yana shiga cikin wannan ɓacin duniya da an yace a alaiha qawa mutanen tarubun wai wa yusiru zalika sababan luqu'il husumati wa isaratil fitan wai sai wannan ya zan dalilin abuwar husumomi da kuma tayar da fitinoni wa da fir'aun bi zikr dini sai fir'aun ya fara da ambata addini awwalan daga farko anna hubban nas li adyanihim domin son mutane ga addinin su fauka hubbihim li amwalihim yana saman son su ga dukiyarsu muna tare da ku wato son mutane ga addininsu ya yi son su ga dukiyarsu don haka mutum na iya bada dukiya ta akan addini ne na'am وقال موسى إني عرض بربي وربكم إني عرض بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال موسى لقومه أن موسى ce mutanansa wa kan sami a makalati fir'auna yaji magana fir'auna ya dulu katal wani neman kashe shi annai musa ce inni ustu ni na nemi tsari bi rabbika ubangiji na wa rabbikum ubangijin min kulli mutakabbirin ga dukkan mai girman kai la yu'minu wanda bai imani bi yawmil hisabi da ranar hisabi wala mai sami fir'auna kaga annai musa bai ambaci fir'auna ba bal zakarahu ya ambace shi bi wasfin ya ummu da sifa wala za ta haɗe shi wa gairi da waninsa milar jababira na makangala lita amimil isti'az domin ya game neman tsari wal isharati bi illatil qasawa da kuma nuni da illa bushewa zuciya wal jara'ati da yajin zuciya ala Allah ta'ala wal isti'aratu neman tsari min sharri jababira daga sharri makangara madalubun abin nema na wa fihi itimadun ala Allah wannan kuma yana cikin dogara ga Allah saboda haka wannan aya annabi Musa ya nemi tsari ga Allah ya tsare shi ga dukkan wani mai girman kai wanda bai imanin ranar hisabi ba neman tsari ga duk waɗanda an makangara to abuna wanda yake ana neman sa kuma neman tsari ga makangarin mutum dogara ga Allah نعم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون نعم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاء وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصركم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي بل هو مسرف كذاب ولما استعاذ lokacin da Allah ya Musa nemi tsari ga Allah min sharri fir'auna ga sharrin fir'auna allaini tsinanne qayyada Allahu lahu man tasadda liman hadha allaini wa muhasamati sai Allah ya gwama ya ma annabi Musa wanda bai da wani aiki ya bijira ma'ana yayi tasadduri ya tuzgo don hana wannan ƙasƙasacce ga kai ga annai musa da kuma husuma da shi wa ƙala rajulun muminu sai namiji wanda yake mai imani min ali fir'auna daga cikin mutanen fir'auna wal asahu abin da ingatacce Allah mu shama'a sham'anu ne ala wazni salmana wa kana sahibu sirrihi wa mishwaratihi abokin sirrin annabi Musa la abokin sirrin fir'auna na abokin shawarar sana wannan shine namiji wanda yake mai imani huwa allazi jaa shine wannan da ya zo. min a kasal madin daga mahi nisan gari yas'a yana tafiya fil qasas can cikin suratul qasas warwaya an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-siddiquna siddiqai habibun najjar mu'minu ali yasin wa mu'minu ali fir'aun allazi qala ataqtuluna rajulan yaqulu rabbi allah واسمه هزقيل والثالث أبو بكر الصديق منظور عما صلى الله عليه وسلم ياتي ga hadisin da an ka ruwaito siddiƙai ukuna habibun najjar mumin ali shi ne habibul najar mumin ali wa mumin ali fir'aun da mumin ali fir'aun wannan da ya zo yana ba annai Musa labarin kicihin da an kai gidan fir'aun don aka shi Allah zai a qala ataqatuluna rajulan wanda ce kuna son ku kashe namiji ya qulu rabbi Allah wanda yake cewa abin bauta ta Allah wazmuhu sunanai hizqil wa salisu na uku abubakar siddiq shi ma sai na abubakar siddiq ya zo an ba shi labarin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zo nan farfajiyar ka'aba ƙurai shawa ɗin nan ‘yan uwansa suka zo su ne mai tambayoyi yana faɗa suna gasgasta shi suka ce amma mun ji kana aibata allolinmu mi za ka ce ga kaza mi za ka ce kaza yana cewa eh ba na ƙware ba ne a wannan hali mai abi mu'aidi akwai wani mayahi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka mayahi na sai ya lawa ya shigo manzon Allah sai shaki sai aka zo aka faɗa ma asma'u diyar sai na abubakar ta zo ta faɗa ma baban ta ce to ga abokinka can abin da ke waruwa gare shi ya zabura da gida ya ce sai da ya zo ka'aba ya kuɗe wannan mutum ya ce a taktulu na rajulan an ya kula rabbi Allah kuna sun kashe namiji ne ya ce abin bauta ta Allah to anan waɗanga siddiƙai da an ka ambata duka an ce muminu ali fir'auna an ce yaktumu imanahu ko to shi sai na abubakar bai boyo siddiq radiyallahu anhu kuma wa huwa ablaluhum radiyallahu anhu sai na abubakar shine mafificin su duka Allah ya yarda da shi Allah ya kara yarda da shi sibaqul umma waɗanda sun ka ƙere ma al'umma duka al'ummar duniya su ko su uku na ba su taɓa kayarci ba ko tsabta ajiya kuma ne ba kuma muna da wani a nan kusa ganar jama ba ku san kyauta ijiya ba eh kyautawa ijiya ba ku san kyauta ijiya ba wanka bai sani ba wanka bubawa wai eh? rufe ido a buɗe ka gane yanzu to a waɗanga uku ɗin nan hiskil muminu ali fir'aun radda yake baiwa gunki sajala ba habibul najjar bai taɓa kafirci ko ƙasa ijja ba علي كرم الله وجهه وده رسول سباق الأمة أما صديقون سوكوا على الجنس ثلاث حبيب النجار مو من آل مو آه، آه، من آل ياسين ومو من آل فرعون وأبو بكر صديق الله قال الدموع تنمي زياده من آل فرعون وهو ابن عمه يكتم إيمانه yana koyi imaninsa gahi majalisar fir'auna amma gashi mumi ana iya Allah na sa mutum imani ko ta kaka izal mar'u lam kula sa'ida min al-azab wa musallazi rabba rabbahu jibril kafirun wa musallazi rabba rabbahu fir'aun idh al-mar'u lam yukhlaq sa'idan min al-azal ka duba ga musan da jibril ya rena gashi kahiri ga musan da fir'aun ya rena amma gashi ya zan mursali Allah ya yi koshi imani na Allah Allah ka tusa mana imanin ai li an yaqula rabbi Allah kula so kashe namiji ya ce abin bauta ta Allah kuma qad ja'akum bil nati. ba haka ɗaya ya zo ya ce muku shi wa ga abin da ke son koyi ba ya zo muku da hujjoji bil mu'jizati zahira ko min rabbikum la ubangijin kai a ƙyale wannan duk abin da ya faɗa dai alkhairi na amma kuma wa in yaku kaziban fa alayhi kazibu in abin da yake faɗa ƙarya ta to illa ƙarya ta aibin ƙarya ta gare su tsaya da shahiku ba A ayyadarar kazibi cutar ƙarya ta wa in yaku sadiqan in ko mai gaskiya daga abin suke faɗa to ina shaida muku yusibkum wallahi zai shahe ku ya idu ku. sashen abin da yake muku alƙawali bihi da shi min al'azabi na azaba ajilan maza inna allaha la yahdi Allah bai shiryar da man huwa muslimun wanda yake maballaci mushrikun kafiri kazzabun mai yawan ƙarya mubtadi mai kaken ƙarya don haka abin da ya zo da shi gaskiya na ku bi gaskiya ya ce kuma eh? ah, alhamdulillah malam Allah ya saka da alkhairi a daidai wannan lokacin muka kawo inda za kwana sai kuma in Allah ya kai mu gobe malam zai saura. kafin nan akwai sanarwa kamar haka akwai gidajen rediyo ana sanya wannan tafsiri kai tsaye kowane lokaci kamar haka akwai badagi radio fm 90.1 suna sanya wannan tafsiri na malam karfe goma na safe zuwa sha daya na safe awa daya. idan mutum yana gida ko ya tashi bacci daidai wannan lokaci ya kama zai saurara kai tsaye sannan na biyu akwai prestige radio fm 91.7 shi ma suna sa wannan tafsiri daga karfe biyu na rana zuwa karfe uku na rana wannan saboda yan kasuwa muka kasuwa za a kama kai tsaye ko kana cikin kasuwa insha Allah rabbi za ka saurari wannan tafsiri kai tsaye na malam a kowane rana Allah ba mu ikon saurarawa akwai sauran gidajen rediyon wanda insha Allah karim su ma za mu sanar da lokutan su in Allah ya yarda sannan akwai gidajen dini wanda insha Allah rabi da zarar mun samu masu daukan nauyi sun saka jarin su su ma za mu sanar don haka wannan kwamiti na tafsiri tana roƙo ga al'umma za mu ga ga jama'a nan tsaye muna buƙatar tsarin kujeru da kayan aiki masu dukiya lokaci yayi da ake ninka lada ga aikin alkhairi da kowane irin mutum ya yi muna roƙon Allah bani wa ta'ala ya taimake mu ya ba mu ikon yin haka yanzu insha Allah karim aran ma zai rufe da صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله منا مبارك يا الله ما لن يكرن تدم الله كساك كما يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله karatun alkur'ani ana fassara shi bayan ya Allah halin da wannan ƙasa ta mu Najeriya ya Allah magani sai ya Allah muna tawassuli muna da kai ya Allah ya Allah bayan